This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da goma sha shida Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau talata uku ga watan Nuwamba shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. To iyalan waɗanda suka rasa rayukansa a haɗarin jirgin saman ƙasar Rasha da ya faɗi a Masar sun fara aikin gano gawawwakin 'yan uwansu. a yau talata kafafen yada labaran kasar turkiya sun ce hukumomin kasar sun cafke wasu mutane 35 za ku ji dalilin yin hakan sannan mutumin da ake zargi da taimakawa wajen ingiza mamayar da amurka ta yi wa kasar iraki a shekarar 2003 ya rasu A shirin namu na yanzu za ku ji cewa duk waɗanda aka zaɓa a matsayin ministoci a Najeriya za su samu aikin yi a cewar mai magana da yawon gwamnatin ƙasar. Bayan haka za ku ji cewa yarjejeniyar da aka kulla da 'yan bindigar yankin Niger Delta ta kusan karewa da kuma halin da yankin yake ciki yanzu haka. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani bincike da ake yi a jamhuriyar Nijar inda jami'ai daga ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa da ta kiwon lafiya suka fara akan shirin ba da magani kyauta ga mata masu juna biyu da yara ƙanana. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimarau ta shirya za ta kawo. Yanzu dai ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a hadarin jirgin saman ƙasar rasha da ya faɗa a masar sun fara aikin gano gawarwakin 'yan uwansu wanda lamari ne da ke cike da alhini kamfanin jilancin labaran associate press ya rawaito cewa ya zuwa yanzu an gano gawarwakin mutane goma yayin da kakakin hukumar ba da agajin gaggawa na rasha ya tabbatar da cewa kalla gawarwaki ɗaya da arba'in da sassan jiki sama da ɗari suka isa birnin st petersburg a tsakanin jiya da wato litinin da yau talata waɗanda aka kwaso su a jiragen sama biyu mallakar gwamnati dukkanin dai fasinjojin 224 da ke cikin jirgin mai lambar a321 sun rasa rayukansu a lokacin da jirgin ya rikito ƙasa a yankin sinai wato mintuna 20 bayan da jirgin ya tashi daga birnin sham al-sheikh mai wuraren shakatawa domin komawa birnin st petersburg da ke rasha hukumar masar da rasha dai sun yi watsi da ikirarin da kungiyar isis ta yi na cewa ita ita ta harbo jirgin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan tawaye a ƙasar Sudan ta kudu sun saki wasu ma'aikatanta na kwanta ragi guda goma sha uku waɗanda aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata. Wata sanarwa da majalisar ta fitar a ƙasar ta nuna cewa an sako ma'aikatan ne a ranar Lahadin da ta gabata. yanzu haka majalisar ta ɗinkin duniya ta yi kira ga 'yan tawayen da ke bangaren spla da su yi maza-maza su miƙa litar man fetur dubu hamsin da biyar da kayayyakin sadarwa da wasu makamai guda bakwai da suka karbe a hannun ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya dai na da ma'aikata dubu goma sha uku da ke ayyukan kare fararen hula da kuma ƙoƙarin kawo ƙarshen wato yakin wanda ya ɓarke a shekarar 2013 tsakanin magoya bayan shugaba Silva Kiir da kuma na tsohon mataimakinsa Rick Mishar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a yau talata kafafen yada labaran kasar turkiya sun ce hukumomi sun cafke wasu mutane 35 a wani samame da ya mai da hankali kan wasu masu goyon bayan wani malami da ake zargi da yankurin hamɓar da gwamnatin shugaba rajib tayyip erdogan samaman wanda aka kai shi a yankin yammacin birnin izmir na zuwa ne kwanaki biyu bayan da masu wuka da ƙuri'a suka wa mafi yawan 'yan jam'iyyar akp wato akp ta erdogan kuri'unsu a zaben 'yan majalisar da aka yi kamfanin dillancin labaran kasar na dogon ya ce 'yan sanda sun kai samamin ne a wurare da dama domin cafke waɗanda ake zargi ciki har da wasu jami'an 'yan sanda da ke goyon bayan malamin islaman nan da ke zaune a amurka mai suna fatahullah gulen a jiya litinin shugaba erdogan ya yi kira ga kasashen duniya da su mutunta nasarar da jam'iyyarsa ta samu inda ya soki kafofin yada labaran yammacin duniya da ke yawan sukar tsare-tsaren gwamnatinsa Wani kwamitin Majalisar Dokokin Birtaniya ya fitar da wani rahoto a yau Talata wanda ya nuna cewa 'yan majalisu ba za su goyi bayan faɗaɗa kai hare-haren sama a Siriya ba har sai gwamnatin Firayim Minista David Cameron ta amsa wasu tambayoyi kan dokar da ta bada kariyar yin hakan da siyasa da kuma haɗarin da ke tattare da faɗaɗa hare-haren. Birtaniya ta kasance cikin dakarun haɗin gwiwan da Amurka ke jagoranta domin kai hare-haren sama akan mayakan ISIS a Iraki. sai dai prime minister cameron ya gaza samun goyon bayan da zai ba shi damar tura dakarun kasar zuwa syria kwamitin da ke lura da harkokin wajen kasar birtaniya a majalisar ya nuna mahimmancin mai da hankali kan neman mafita ga yakin na syria ta hanyar siyasa yana mai cewa shiga birtaniya cikin yakin zai iya kawo cikas ga wannan yunkurin ɗan siyasar da ake zargi da taimakawa wajen ingiza mamayar da amurka ta yi wa ƙasar iraki a shekarar 2003 wato ahmad chalabi ya rasu a yau talata 'yan majalisu da kafar yada labaran ƙasar sun ce chalabi ya rasu ne a birnin bagadaza yana mai shekaru 71 yana kuma rike ne da kwamitin wato mukamin shugaban kwamitin da ke kula da kudade a majalisar dokokin ƙasar ya kwashe mafi yawan rayuwarsa ne a ƙasar birtaniya da amurka inda ya samu digiri na biyu da kuma digirin digirgir mutane da dama na alakanta zamansa amurka da mamaye iraki da amurka ta yi wanda ya sanadin haɓarar da gwamnatin saddam hussein mr chalabi shine wanda ya baiwa amurka bayanan sirrin cewa iraki na da makaman kare dangi sai dai kimarsa ta fada idan mutane da dama bayan da aka gano irakin bata da waɗannan makamai. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu buɗe taskar rahotannin tamu da rahoto daga birnin tarayya Abuja inda ake ci gaba da shirye-shiryen naɗin ministoci a ƙasar ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. ko ma dai an fahimci kalaman shugaba buhari kuma ba a fahimta ba kan ba lalle ne kowane minista samu ma'aikata ba abun da ya fito fili an tantance mutum 36 da za a nada ministocin da ba lalle ne waɗanda ake ganin sun taka rawa wajen nasarar zaben da ya kawo apc bisa mulki ba mai taimaka shugaban kan labaru garba shehu ya ce duk ministocin za su samu ayyukan yi ka san akwai babban minista akwai karamin minista akwai ma'aikata yanzu kamar ta harkokin kasashen waje akan yi minista uku ma a wannan ma'aikata abin da yake nufi za a yi ministoci manya daidai da yawan ma'aikatu da za a kafa amma duk wanda aka yi wa minista za a ba shi abin yi sai dai kawai wani yana gaba wani yana bin a baya. Gabuba Galadima da wasu ke sa ran ganin sa jerin ministocin amma babu alamar hakan ya ce koma dai ya ya shiga kundin tarihin gwagwarmayar demokuraɗiyyar Najeriya. Ai ba yadda za a yi dukkan yadda wani ya so a ce a wannan karni na siyasa na alif dubu da da da tara casa'in ɗaya tara zuwa yau za a rubuta tarihin Najeriya ba a sa waɗansu irin su Buba Galadima a ciki ba da irin gwagwarmayar da suka yi da irin sadaukarwa da suka yi domin samun abin da aka samu a yanzu. Ga ɗan rajin kare muradun ap. APC Garba Herwa Gana mukamin ko ba su yi wa wasu daɗi ba za a iya fanshewa ƙananan ma'aikatan gwamnati. Mun yi murna da Buhari ya ɗora madafin ikonsa da nasarori da aka samu. Wannan nasara da muka samu rabi ne muka samu. Saura za mu shiga majami'u da masallatai don mu samu sauran rabin. me kake nufi da an samu rabi ba a samu rabi ba an naɗa 'yan boko matsayin ministoci a sauran mukamai da suka saura muna fata a naɗa kuma 'yan siyasa in buhari ya zagaye kansa da irin waɗannan mutane da na kira su sai ya kwanta ya bacci canji ya samu wanda muke fata na ci gaba a ƙasar nan najeriya in ma akwai waɗanda za a ƙara mukaman ba su wuce shugabannin addini ba a ra'ayin ɗan siyasa a do malam madalla abin da nake son buhari kawai ya yi shine ya tuno shugabannin addinai guda biyu kristan da musulunci sun yi ƙoƙarin da ya fi biliyan goma to a taimaka a tuno su saboda gaba mu ma mun taso mu samu ma da su mana addu'a mu samu gwamnati to bari in gaya maka nasiru mun kusa mu zama kamar amurka don shugabannin ba sa buya ga nan manashin sakatare kullum a bakin hanya ga nashin chairman can kullum a wuse a zaune baya buya zai gaya maka abin da zai iya yi da abin da zai iya ba haka manashin sakatare simple ko don wannan nake ganin zai yi wuya sake karban gwamnatin nan a gurin su kwana kusa. Rantsar da sabbin ministocin ranar Laraban makon gobe ba lalle ba ne, in ji Garba Shehu. Hakanan bayanan wasu ma sun san ma'aikatan da za a tura su zuwa yanzu ba su da inganci. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. that you Madalla a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma bari mu leƙa yankin Niger Delta a kudancin Najeriya, inda har yanzu akwai damuwar sata ɗanyen man fetur da zaune gari banza ke yi. Kafin ƙarshen shekarar nan ne kuma yarjejeniyar da aka kulla da 'yan bindigar yankin da gwamnati za ta ƙare. Ga Lami da Abubakar Sokoto da ƙarin bayani. Babu haufi ko kaɗan kan irin mummunan tasiri da tashe-tashen hankulan 'yan bindigar yankin Niger Delta kan yi kan tattalin arzikin Najeriya bisa la'akari da yadda hakan ke shafar adadin ɗanyen mai da ƙasar ke fidowa a kullum wata ziyara da muka kai a cikin wani ɗan ƙaramin jirgin ruwa zuwa cikin surkuwayen ruwayen yankin Niger Delta inda ake aikin haƙar ɗanyen mai zuwa wannan wurin dai ya tabbatarwa idanunmu kan taɓarɓarewa guguwar fasa bututa yan mai da matasa zaune gari banza da kuma 'yan bindiga musamman ke yawan yi da kuma tada hankula a sassa da ake aikin haƙar ɗanyen mai kamar da yadda muka tarar da dandazon wasu matasa na son balle get ɗin shiga na kamfanin man shell a garin nambe Even the media. labudda shirin afuwar 'yan bindigar yankin niger delta da kuma shigowar da aka yi da su a cikin harkokin samar da tsaro ya sa tashe-tashen hankula musamman satar jajayen fata ma'aikatan mai sun lafa sai dai kuma alkalumma sun tabbatar da satar da ake yi ta danyen mai ba ta lafa ba shirin afuwa ga 'yan bindigar yankin niger delta dai tsohon shugaban ƙasa marigayi umar musa 'yar ado ne ya ƙaddamar da shirin kuma wanda ya gade shi shi da asalin yankin niger delta ne wato dr goodluck jonathan kuma ya ci gaba da shi inda shirin ya horar da 'yan bindiga sama da dubu talatin kan fannoni daban-daban inda kuma har kawo yanzu da damansu suna ci gaba da gararan ba babu aikin yi sa'annan ga korafe-korafen mazansu da matansu kan ci gaban yankinsu fishermen are dying for hunger the school children if you see our skins even our health can even tell wannan wata madam peter nambe kenan da ke bakin ruwa da ke korafin cewar jama'ar mu na mutuwa saboda yunwa yaran mu ba sa iya zuwa makaranta sannan kuma daga ganin yadda jikinmu yake kai ka san ba mu da lafiya this living dr muhammad el nura dogel mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a najeriya eh to gaskiya abin da ya kamata gwamnatin najeriya ta yi ya kamata a fara wannan program din a yi shi a sake yin shi in ma aka zo aka aka bari ya tafi mutanen nan suna da bindigogi sun sai da za su bindiga to kasan zai so ya dagula ne amma kuma aka zo aka kara musu gwamnati ta sa ta karfafa abin da ake da aka kara musu aka ringa ba su ayyuka da sana'an da za su yi hankalinsu ba zai ringa zuwa abubuwan da za su yi na ta'adda ba. Akwai dai kaso goma sha uku cikin ɗari na kudaden cinikin ɗanyen mai da ke zuwa yankin sa'annan kuma ga ma'aikatar Niger Delta da kuma hukumar raya yankin Niger Delta wato NDDC sai kuma gwamnatocin jihohin yankin guda shidda ga miliyoyin kudade na shirin afuwar gwamnatin Najeriya amma har yanzu bata sauya zane ba Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. mu gargaɗe mai gina min mugunta to madalla a gaishe da Lamida Abubakar Sokoto. Yanzu kuma bari mu nufi jamhuriyar Nijar. Sakamakon ƙorafe korafen da jama'ar kasar ke yi a kan shirin wato rashin cin moriyar ba da magani kyauta ga mata masu juna biyu da yara ƙanana ya sa gwamnatin kasar ba da umarnin gudanar da bincike domin gano gaskiyar lamarin ga Sulaiman Barma da rahoton. binciken wanda aka gudanar a jihohi biyar daga cikin takwas na kasar ya gano cewa gwamnati da jami'an kiwon lafiyar al'umma kowa na da hannu wajen toye tafiyar wannan shiri da ke da manufar tallafawa talakawa malam abubakar mai yaƙi jami'i a ma'aikatar ƙididdigar jamhuriyar nijar ya yi ƙarin bayani abin da mun binciko yana da yawa yana ɗauki kamar eh, ma'aikatan likita wurin da ake zuwa a nemi magani kyauta shi wannan neman magani kyauta dama yana da kundin tsari wanda shi likitoci dole ne su bi shi kenan in baka bi shi ba ka kaci a cikin wannan abu mun yi bincike kan shi mun samu bayani kuma za mu baya mutane shi kuma gwamnati lokacin da duka aka ba mutane magani kyauta daga bayan wani lokaci kaɗan ya kamata ya mayar da kuɗi ya biya likitoci don su samu su sai magani kuma aikin ya ci gaba eh to a nan da su likitocin da wajen gwamnati akwai wani yan magana da ya kamata nan mu tace ta tare da jama'a mu gani wani laihi ne ya kamata a gyara wani laihi ne ya kamata a shafe gaba ɗaya insha Allah ko shine rashin biya akai akai ko shine rabin a likitoci rashin bin tsarin dokar biya ba da magani a kyauta a cewar malam ibrahim sha'aibu na ma'aikatar kiwon lafiyar al'umma rashin fahimtar tsarin tafiyar wannan shiri daga bangaren al'umma na daga cikin dalilan da suka haddasa cikas wa dorewarsa kowa kowa akwai nashi laifi ga Eh, jama'a ko kuma ga ma'aikata shi wannan siyasa ta eh, ba da magani kyauta ina ji sai an ƙara sai mutane ko menene ta kumsa shine da aka iya eh, bincike hudu wasu bayanai na cewa bashin biliyan kusan dubu ishirin ne asibitoci ke bin gwamnati a matsayin kudaden magungunan da aka baiwa talakawa kyauta a ƙarƙashin wannan shiri yayin da a ɗaya gefe ake zargin wasu asibitoci da laifin rubuta farashin da ya zarta na magungunan da suke bayarwa a zahiri lamarin da ake ganin shine masababin tsayawar wannan shiri a galibin asibitoci mallakar gwamnati sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger likitoci mu su. mu madalla a gaishe da sulaiman muni barma Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti sha yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu jinmu da wannan yammaci Assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake haduwa da ku ta cikin wannan hili na noma tushen arziki. To yau mun kawo ƙarshen tattaunawarmu da sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga, babban manomin shinkawa da Ahmad Abubakar Dakta masanin harkar noma da kiwo. Kuma abokan tattaunawar tawa sun karkare ne da yin kira ga shugaba Muhammadu Buhari tare da bashi shawarwari akan yadda za a yi a haɓaka noman shinkafa a Najeriya maimakon a ce a shiga da ita ƙasar daga waje. Da farko ga sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammadu Hakimi Jiga. Ina kira ga ita gwamnati da kuma ina kira ga mai girma shugaban ƙasa ya sa kwamitin bincike a haɗa Adamu. 'yan ƙungiyar manoman shinkafa na ƙasa muna da shugaba a ɗebi shugabannin nan namu a ɗebo shugabannin kwastam ko wakilan gwamnati a zauna da mu a yi zama a tuntuɓe mu to ga shi saboda ƙasa ta amfana kuma jama'a su samu aikin yi sannan kuma shi ya samu kace kar a shigo da shinkafa to amma yanzu ga mutane sun kawo korafi ana shakkun kar a bar ku ba ba da dama a shigo da shinkafan nan ba ku kasa noma abin da zai ce da jama'a to ke ga shugabanmu nan zai buɗe baki ya ba gwamnati an sa ko waɗannan wakilai da sun wakilci gwamnati ya yi jawabi wanda zai gamsar da mutane to ta wannan hanya za a iya sanin cewa eh abin nan zai yiwu ko ba zai yiwu ba amma bai yiwuwa wani mutum guda wanda ba haƙƙi ne yana shan hukunci ba shi koma jehe guda ko ruwan son zuciya ko ruwan neman biyan bukatar kai ne ya yanke hukunci akan abu idan gwamnati za ta ɗaukan mataki game da abin da ya shafi aikin gona wane nau'i na abinci a waɗin Najeriya. Na farko dai muna da shugaban ƙungiyar manoma na ƙasa baki ɗaya. Duk waɗanda su ake haɗowa idan aka je an taso ana maganan eh, maganan shinkafa. Ke ga za a taho da shugaban ƙungiya na ƙasa baki ɗaya wanda shi da ma harkan shinkafa a idonsa take. Shi kuma ya san wakilansa da aka akwai kowace jiha. Idan abin da ka yiwa ne su tsaya su yi nazari. su gaya ma gwamnati gaskiya eh zai yiwu in ba zai yiwu ba su gaya ma gwamnati gaskiya ba zai yiwu ba ke san duk inda an ka ce za a ɗaure kura ba taho da wanda ya san yadda ake sa mata takunkumi ba to ana neman ta halakar da wasu a rinka jawo mu a karanta muna mu mu ba da ansa amma ya mu gwamnati da ansa sannan kuma ai system ne ake na gwamnati Da harkar noma a banja da baya a shigo da ainihin kayayyaki na ingantar da aikin gona don ba ƙasar noma abba mu da ba Najeriya ko duk duniya babu inda yi muka san noma ta kone irin nau'i na abinci muna da karancin kayan aiki na zamani rashin shigowa da shinkafan nan ai zai sabin gwamnati wannan kuɗin da ake cewa an ba su tallafi ko an ba su foreign exchange su je su ɗabi ko duk dabaru a cikin Najeriya dabaru a ciki in ba da dabarun nan wanga abu ya kasancewa haka gwamnati ba ta amai talashi an yi doka a bari a gani har in an kasa to ai ba kai wajen an kasa ba na a ce an buɗe abin ga ba a gwada mu a gani ai sai a gwada mu Ahmad Abubakar dakta masanin harkar noma da kiwo shi ma ga nashi kira da kuma shawarwari ga shugaba Muhammadu Buhari. Watannin baya Central Bank su ne suka yi lissafi suka shigar da da tsarin cewa a hana shigo da shinkafa saboda harkar darajar ah, naira ta tashi a kan dala. To amma me yasa ba a zuwa a samu masana harkar noma a dinga zama da su da masana harkar zamantakewa ta ƙauyuka rural sociologist da sauran masana a zauna da su a yi bincike a ga in an yi kaza me zai janyo yanzu an ce a shigo da shinkafa an shigo da shinkafa to su kuma mutanen ƙauye da suke nomawa wani irin illa abun zai musu shikenan abin da muke tunani kawai me za mu sa a cikin faranti mu ci daɗi ba ruwanmu da mutanen ƙauyuka ba ma tunanin su me zai shafe su ni ne shugaban ƙasa zan samo masana in ɗora su akan wannan shugabancin in ce ina son manomi idan yi a nan da shekara biyu a ce manoman ƙauyukan mu za su iya noma hekta ɗaya a samu buhu hamsin in ga yawan shinkafar ya yi yawa an bunƙasa shinkafar an bunƙasa yawanta kuɗin da manomi zai yi shinkafar isar ya ƙaru shi ma zai taimaki iyalinsa yake kenan na biyu ni gwamnati siyo injinan gyaran shinkafa a tashi a tafi kasashen China mana kasashen Asia inda aka fi noma shinkafan nan su Thailand din a je a siyo injinan gyaran shinkafan mu a zo a ba wa manoman mu a siyan musu cikin farashi mai sauki a samu mutane a kakkafa su manoman in sun yi noman su ɗauko shinkafar su kawo wajen gyara a gyara ta ya zama na ba ba shinkafa ta zama polish ne har sai irin wanda muke gani yanzu a nan kano akwai irin su jamilarai akwai irin ga shinkafa nan kala kala waɗanda ake gyara su a nan wajen ƙarfi wajen kura wajen garin malam da wajen garko rice clusters suna ɗan gyara shinkafa daidai gwargwado ta yi haske da ita da turan ba wani bambanci to gwamnati ta shigo a daina barin ɗan wai saffa saffa saffa ana ɗan taɓa abin ban ƙasa ka kafa wani wani kwamiti ko ka kafa wata hukuma wadda za ka ba ta dama gwamnati ta ba manoma tallafi a zaɓi waɗannan jihohi bakwai ɗin jihar kaduna jihar niger jihar benue jihar ebonyi jihar taraba jihar kano da jihar borno wanda ƙididdiga ta nuna sun suka fi kowace ƙasa ko kowace jiha noman shinkafa Ƙarshen wannan shiri kenan sai rana ya tau idan Allah kai mu ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin sarkin noman jihar Kebbi Alhaji Muhammad Hakimi Jiga da Ahmad Abubakar Dakta da mai haɗa mana sauti Julius Gresham Ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku watan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Da watan ba za ku yi saurin kashe rediyon ku ba, mu sake haduwa da ku nan gaba kaɗan a cikin shirin yau da gobe akan abubuwan hollasar yaɗe da luwaɗin da aka yi ma ƙananan yara maza a makarantar Hassan Gwarzo a Kano. A gaida Halima Jimrau, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. za mu fara ni da sakon muhammadu damban unguwar ya kasai ce salamu alaikum biyu hausa ku bani dama domin in jinjina wa rundunar 'yan sandan jihar kano ganin yadda suke kare jiri birjini da barayin shanu mu kuma muna taya ku addu'ar allah ya ba ku sa'a a kansu amin zuwa ga sashen hausa na muryar amurka ko shakka babu rundunar 'yan sandan jihar kano ta tantance a yaba mata bisa yadda ta fatattaki barayin shanu da suka samu faka a dajin falgori tabbas wannan babban nasara ce ga daukacin jihohin arewa maso yammacin najeriya mu a allah ya kara baiwa jami'an tsaron najeriya sa'a a kokarin da suke yi na kakkaɓe a tagari a cikin al'umma sako daga muhammadu salisu ƙauren na moda shi ma kuwa abubakar lawal gidan dan mai a jargaba cewa ya hakika matakin da 'yan sandan jihar kano suka dauka na kisan wasu barayin shanu da suka yi a lokacin da suka yi musayar wuta tsakaninsu da barayin to hakan ya yi daidai da fatan sauran jami'an tsaron najeriya za su yi koyi da waɗannan 'yan sandan na jihar kano wajen fitattakan barayi assalamu alaikum hakika yau kirana ga masu cin zarafin 'yan jaridu ne musamman na baya-bayan nan da wasu ke yi wa ma'aikacin freedom barazana akan wani rahoto da ya fede biri har bindinsa muna fatan gwamnati za ta tashi tsaye don kare martaban 'yan jaridu da ba su cikakkiyar kariya babu hamayya sako daga hafizu balarabe gusau shi kuwa matthew garba cewa yi rufe wasu gidajen man fetur da hukumar kula da albarkatun man fetur ta yi a jihar neja zai zama ishara ga wasu masu sai da man fetur fiye da farashin da gwamnati ƙayyade muna kira ga gwamnati da su tsoma baki dangane da rashin yin rajistan karɓar lambar vbn da bankuna ke yi da wasu ba su yi ba musamman ma in yankunan karkara in ji malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri. To kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice. To iyalan waɗanda suka rasa rayukansu haɗarin jirgin saman ƙasar Rasha da ya faɗa a Masar sun fara aikin gano garawakin 'yan uwansu wanda lamari ne da ke cike da alhini. kamfanin dillancin labaran associate press ya rawaito cewa ya zuwa yanzu an gano garawakin mutane goma yayin da kakakin hukumar ba da agajin gaggawa na rasha ya tabbatar da cewa akalla gawarwaki 140 da sassan jiki sama da 100 suka isa birnin st petersburg a tsakanin jiya litinin da yau talata majalisar ɗinkin duniya ta ce 'yan tawaye a ƙasar sudan ta kudu sun saki wasu ma'aikatanta na kwantaragi goma sha uku waɗanda aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata wata sanarwa da majalisar ta fitar a ƙasar ta nuna cewa an sako ma'aikatan ne a ranar lahadin da ta gabata yanzu haka majalisar ta ɗinkin duniya ta yi kira ga 'yan tawayen da ke wato ɓangaren spla da su yi maza-maza a su miƙa litar man fetur dubu hamsin da biyar da kayayyakin sadarwa da wasu makamai guda bakwai da suka karɓe a hannun ma'aikatan a yau talata kafafen yada labaran ƙasar turkiya sun ce hukumomi sun cafke wasu mutane 35 a wani samame da ya mai da hankali kan wasu masu goyon bayan wani malami da ake zargi da yankurin hamɓar da gwamnatin shugaba rajib tayyip erdogan samaman wanda aka kai shi a yankin yammacin birnin izmir na zuwa ne kwanaki biyu bayan da masu wuka da kuri'a suka bai wa mafi yawan 'yan jam'iyyar akp ta erdogan kuri'unsu a zaben 'yan majalisar da aka yi kamfanin dillancin labaran ƙasar na dogon ya ce 'yan sanda sun kai samaman ne a wurare da dama domin cafke wanda ake zargi Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Da shike ce yau ce ranar 'yan jarida ta duniya yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan wannan. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Brian. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.